manazarta da bincike kan harshen hausa daga jami'o'i da sarakunan gargajiya da ɗalibai kan ilimin harshen hausa daga ƙasashen nijar da togo da senegal da kuma mali ne suka halarci taron wanda ya wakana a cibiyar harkokin bincike da ba da horo kan lamuran demokradiyya ta gidan marigayi malam aminu kano injiniya abubakar tsangarwa shine ya kirkiro wannan sabuwar software ta harshen hausa zalla ita software kamar kunshin umarni ne da ita kwamfuta take iya gane yaran ta aiwatar sannan tunanin samar da software kuma ita shine cewa idan mun kai la'akari da yawan al'ummar da muke da su a duniya waɗanda suke magana da yaren hausa za ka ga cewa yawan mu ya kai sannan kuma lokaci ya yi da ya kamata a ce duk waɗansu abubuwa na zamani muna da su to daga cikin abubuwan da yanzu zamani ake tunkawa da shi akwai wannan fasaha ɗin ta kwamfuta sannan za ka ga matasanmu yara da manya da dattawa duk gida idan ka je in ka leƙa za ka ga akwai alal akalla wata wayar hannu wadda ake shiga intanet da ita saboda idan kala la'akari da dukkan software da muke da su za ga ko dai turanci ko larabci ko kuma wani yare to ita kwamfutar da wayar ai software ce take ba da damar a yi amfani da su alal misali idan ka shiga a cikin abubuwan da suke ciki akwai magana ita kanta kwamfuta ilimin kwamfuta da hausa akwai yaren kwamfuta da ake amfani da shi wajen rubuta shafin intanet abin da ake cewa html to akwai shi da hausa saboda kaga kenan yanzu ko da ma mutum ya je makaranta ko bai je makaranta ba ko ya koyi kwamfuta ko bai koyi kwamfuta ba zai iya daukar wannan yaren html din ya karanta shi da hausarsa ya ma aiwatar ya kuma ci moriyarsa farfesa bube na maiwa masanin tarihi da falsafa ne da ke korowa a guda daga cikin jami'oin kasar senegal ya bayyana muhimmancin wannan sabuwar software wajen bunƙasa harshen hausa wannan abin da aka wallaha a yau ya kamata a ce duk inda dan bahaushe yake ya kawo goyon baya bisa gare shi eh, saboda abu ne mai muhimmanci sosai sosai kamar yadda na faɗi cikin hudu da na ba yanzu ne ƙasa hausa ko ko yaran hausa aka fara mai da shi cikin abin da duk ya zo na zamani wanda ya zama to yana taimako ba an yi da eh, baki na larabci mun taɓa rubuta harshe eh, na hausa da larabci lokacin da bakin turawa ya zo muka amfani wato wannan shi ne sabon abu wanda ya zo makami in harshen hausa har aka bar shi eh, ba sa shi ba a ciki to mun samu komas baya kenan yanzu kaga wannan abin da aka yi za ya taimaki 'yan makaranta da yawa za ya taimaki eh, farsososi masu bincike bincike duk wanda ya so ya bincike al'adun hausa tarihin hausa yaren hausa ne to wannan duka za a same shi a cikin wannan abin sarkin zangon lome a togo mai martaba mamudu salihu ya ce sarakunan gargajiya za su dafa wajen ganin yara masu tasowa sun rungumi sabuwar fasahar domin sanin harshe da al'adun iyaye da kakanni yaran mu matsa musu su samu su nemi ilimi har su samu wannan abu wannan abun sanar da shi sai an tallata shi kuma sai an sa mashi ƙarfi kamar yadda ake cewa da ƙarfi da karfe ya kamata a matsa ina so duk yara da duk jama'a da al'umman musulmai duk duniya ma a samu a ci amfanin wannan abu. wannan sabuwar fasaha dai ta zo ne a daidai lokacin da manazarta ke cewa amfani da kafar sadarwa ta zamani na kwashe kimanin kashe saba'in cikin ɗari na lokutan matasa a kowace rana mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya.